الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ne kwanan wata ga watan rabiul awwal sha ɗaya ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa inda muka tsaya cikin karatu wani tafi na fi tsira ina jin muna magana ne akan gazo tubano ƙuraiza ko ko mun gama da ita nam farko za mu fara kenan ok wancan satin mu fara ba fai ba a fara ba ko ok to shi kenan to idan dai za ku iya tunawa su banu ƙuraiza su ne waɗannan yahudawa da suke zaune a madina tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka karya alkawarin amana da suka yi ko zaman amana da suke da manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda da aka zo yakin nan na rugar su azab da su aka hada baki aka yi wa manzan Allah taron dangi don a kashe shi ko a kashe addininsa so kamar sun yi zamba cikin aminci ina so ku fahimta saboda bayanin da za mu shiga ciki yana da nauyi kwarai da gaske su a madina suke zaune su a madina suke zaune to kasancewarsu hudawa ba sa addinin musulunci wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce da su to su yi ƙulla ƙawance na zaman lafiya su kasa taɓa musulmi musulmi ma kuma kasa taɓa shi sannan kada a haɗa baki da su a cuci musulmi sannan musulmi ma ba za a haɗa baki da su a cuci su wani gurai ba aka tafa haka ashe sun warware alkawarin da suka yi da annabi da suka ha'ince shi kuma damun ba wani abu ne ba kuma a wajen kafiri ku yi alkawari ya wari ya ci amanaka malam ya ce wa amma quraiza fa kanat ashadd al-yahudi adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aghlabihim kufran ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم idan baka san suwaye banu ƙwarai da ba su ne waɗanda suka fi kowa kiyayya da gaba da annabi sallallahu alaihi sallama kuma su suka fi kowa tsananin kafirci duk a cikin yahudawan ma aka ce ma banu ƙurai da to ka shafa a kurum mugayen kenan shi yasa abin da ya faru a kansu ya faru sama da abin da aka yi wa sauran 'yan uwansu وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء هيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه sababin yakin shine manzo Allah lokacin da ya fita yakin gwalalu, suna sulhu tare da wani ƙwareza bai da matsala da su baya jin tsoron za su yaƙe shi duk da kafare ne da suka haɗa gari da shi amma sai wannan huyai ibn akhtab huyai ibn akhtab shine mahaifin ɗaya daga cikin matan annabi safiya wadda ake ce da safiya bin tafiyayi.